Shekaru ashirin da suka shuɗe ne aka kafa hukumar kare hakkin bil'adama ta Najeriya domin bin diddigin duk wani hakki da aka tauyewa ɗan Najeriya ta kowace fuska. Yanzu maganan da nake maka watan mu biyu ba a ba mu albashi ba, babu allowance, babu training, ba workshop, haka muke zaune karazi zibe. kuma babu bayanin cewa me yasa ba a biya mu albashi ba komai da ka sani ya taɓarɓare a National Human Rights Commission na Najeriya mu sunan mu hukuman kare haƙƙin bil'adama amma mu haƙƙin mu ba a kare mana ba to me ke faruwa to ina za mu sani tunda ba sa mana bayani dole ka zo aiki yanzu idan ina da aiki complainant ya zo ya mun complaining dole da waya na zan kira saboda wayan wurin aiki ba kuɗi dole ne da mota na ina da shi ko in hau tasi in je inda zan yi aiki in yi aiki in dawo ba albashi ba kare haƙƙin ma'aikata muna cikin wani hali sosai gwamnati ya kamata tunda an ce za a yi canji a kawo mana canjin nan mu ganta sosai gaskiya tsakani da Allah muna cikin fa halin da ba za a taba tunanin ma'aikatan hukumar kare haƙƙin ɗan adam suna cikin wannan hali ba yanzu me kuke so misali gwamnati ko majalisa ta yi majalisa ta tashi ta yi bincike sosai bincike ba kaɗan ba kuma duk wanda abu ya shafa a hankali shi ya gaba saboda ya kamata a share duk waɗannan masu ɓata al'amura an kafa wannan ma'aikata ne duk duniya idan aka ji eh, hukumar kare haƙƙin ɗan adam an san cewa tashi take ta yakan wanda suke tauye mutane haƙi sannan kuma mu a ce ma'aikatanta muna cikin wannan hali da ba ba wanda zai iya mana magana ba wanda zai mana taimako inda ba a samu albashi ba ba a ma tunanin wasu abubuwa ma da ya kamata mu gaskiya ba mu san a inda matsalar take ba ko daga gwamnati ne ba ta ba da isassun kuɗin nan da ya kamata a gudanar da wannan hukuma da ya kamata a gudanar baya ga batutuwan da suka shafi sha'anin albashi da sauran haƙoƙin aiki ma'aikatan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya sun kuma koka kan yadda shugabanni suka hana su kafa kungiya da za ta rinka bibiyar lamuran da suka shafi sha'anin aiki da ma'aikata. Ita kamar shugabanni ba sa son a kafa kungiya don kawar da makalubale a gare su don su cika abin da za su ga dama ba tare da an bibi abin da suke aiwatarwa ba. Don haka ne me kuke yi don ganin cewa su sun san halin da kuke ciki kuma. Ba za iya magana ba. ba ka iya cewa komai ba kawai dai kan shiru a bi da kai yadda aka dama malai na kake a national human rights commission waɗanne hanyoyi kuke bi kuke sanar da hukumomi halin gaskiya babu wasu hanyoyi da muke iya bi sai dai kawai abu ya dame mu mu haƙura kawai mai ta tunanin yadda za mu ba solution har a haka dai kawai dole kawai ka haƙura dangane da wannan batu na tuntuɓi hajiya hawa jauro da ke zaman jami'a mai kula da ofishin hukumar lafiyar arewa maso yammacin najeriya amma ta ce ba za ta iya cewa uffan ba game da wannan wannan al'amari mahmud ibrahim Kwali, muryar amurka daga kano najeriya